menene tarihin kurwa kuma kaka ake yin su kurwa wadanda adda kai 21 ne in ana son a yi kurwa kowace irin kurwa eh, 21 kenan na farko sai an samo danko na zuma cikin shi za a yanka a yanka kurwar da ake so to sai a yanka cikin dankon in aka yanka sannan kuma a sa cikin laka sannan kuma a maida cikin inda ake narke azurfan sai a fidda wannan dankon sa'annan sai a narke azurfa a sa ko kuma karhen da ake son a yi kurwa da shi kowace kurwa kenan in za a yinta cikin dankon nan ne asalinta haka ake yin kurwa amma ana iya a gyara kurwa ba tare da zubi ba saboda zamanin ya canza in za a so a yi kurwa da gadez kenan haka ya kamata a yi ta kurwa da gadez ana ce mata tunagal ta kenan abuzanci to ashirin suka yi saura su ma haka ya kamata a yi su za a yi su kamar misalin ana so a yi kurwa da ifirwan sai a yi ta ita sunan ta zaka. ake ce mata da buzanci haka nan ne kurwa da layir haka nan ne kurwa da bagzan haka nan ne kurwa da zandar haka nan ne kurwa da kaza kaza dukansu in ana yin su eh, kurwa ingal kurwa da cimtabara da Hussein kurwa da Bala kurwa da Kirib Kirib da Bilma da sauransu duka a takaice haka ya kamata a yi kurwa in za a yin ta. Ga cewar wasu ana satar wannan fusaha tamu miza za ku iya ce muna a kai. Za mu dauko misali Mali lokacin da suke son su yi eh, kurwa 20 da daya nasu na Niger ne suka yi modife sai aka yi musu 20 kurwa kin nasu amma in ka diba wanda ya san kurwowi saman kurwa duka wajen kan kurwa in ya diba na Niger ne kasa ne aka canza to mu ba mu hana ba a yi modifen amma ya zamanto a san tarihin kurwa ruwa ne da daya kenan ya zama to asan da daga Niger ne suka fito wani kira gare ku zuwa ga gwamnati domin kare kura din Niger gwamnati ta kula da wannan wurin saboda akwai kasashe da yawa waɗanda yake suna cewa wannan kurowi nasu ne kamar misalan idan muka dauka misalan Maroc suka ce wannan kurwa daga Des ta su ce alhali mu mun san sun yi ni na tarda su wannan su ne suka yi kin na kurowi gaba daya su ne suka ba ya kamata a hada wannan kurori kowace kurwa a bata sunanta kuma a bata garin da yake da wannan kurwa to a takaice mu kiran mu ga gwamnati ya zamanto gwamnati ta saya saboda gwamnati kadai ce take da wannan hurumin ta saya ta yi kiwon nan wannan wuri mu um, mu kama mata a kama kowa da kowa saboda kurwa ta saya a cikin nishar kiran mu kenan saboda sai da gwamnati gwamnati ne take iya wannan mu ba mu iyawa